أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wadalalatu مرجوها إلى النار ينوى ما masu albarka, iyayenmu mata shugabanninmu da sauran al'umma da muka haɗu a wannan farfajiyar gida gidan mai girma marigayi sarkin sudan na tiki allah ya ji kansa da gafara Allah ya kai rahama a cikin kabarinsa Allah shi gafarta mishi Allah shi wa mahari gafara muna zuwa ga Hajiya ita kuma Allah ya ƙara tsawaita rayuwa cikin albarka Allah ya ƙara kawo mana alkhairai da manya-manyan rabo a kamar yadda kuwa ganin yan uwa masu albarka mun haɗu wannan gidan tare da yan uwa da abokan arziki ba don kome ba sai domin nuna farin ciki da nishadi da nuna jin daɗinmu a kan wannan aure na uwanmu malama shafa'atu da kuma mai gidanta sunan malama a mai gidanta malam shafi'u wannan aure mun ji ba muna jiran zuwan wannan ranar amma Allah cikin yardarsa da amincewarsa yanzu nan ne Allah ya kadarci wannan ranar ta zo to muna addu'a wannan aure Allah ya sanya mishi albarka kuma Allah ya azurta su da mutunta juna da girmama juna da sanin darajar juna yan uwa masu albarka kamar da kuwa gani tare da mu akwai shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamman fadilatul doktor sheik imam suleiman bawa argungu muna tare da shi a wannan wuri ba tare da bata lokaci ba 'yan mintuna kaɗan zan mika wannan abin magana ga dokta domin ya amfanar da mu baki daya yan abubuwan da nake so na dan fada ba su da yawa ina so ne da tunatar da ita wannan amaryar cewa shi aure gaba ɗaya ka cokan malamai sun ce ababe guda uku su ne ake so a cikin aure idan aka samu abubuwa guda uku su ake kira tushe na asalin zaman lafiya aure na ababe guda uku malamai sun ce idan an same su to kwalliya ta biya kudin sabulu a cikin zamantakewar aure kuma idan aka rasa wayannan ababen to an riga an samu matsala Allah ya kare irin wannan ya wadda ta tashi gidan tarbiyya ta samu mahaifiyarta mai tarbiyya mahaifinta mutum mai tarbiyya mutane masu alkunya mutane masu ganin kimar al'umma masu darajanta mutane to ya kamata su ma a same su da irin wayan na halaye da ɗabi'u na kwarai galibi mazaje suka aure ya idan suka ga yarinya babban gida suka aure ta ne don tunanin ta taye babban gida gida na tarbiyya gida na kima gida na mutunci saboda haka abinda mai gida ke nuhi ko shi ango yana taron ya samu irin wannan mutunci Da haka muna so amarya ki natsu ki kwantar da hankali hankalinki a cikin zamantakewar aure malamai suka ce ana so a samu natsuwa wato duk dabarar da ya bace za ta yi ta yi kokari ta samar da natsuwa ga mai gidanta domin shi aure duk namijin da ya auri mace idan bai samu natsuwa daga gare ta ba to wannan bayyanannen abu ne kowa zai iya fahimtar cewa gaskiyawa ne bai dace da mata ba ita wannan natsuwar za a iya gane ta a cikin mu'amalar jama'a bayan kayi aure akwai za a sa ido a dinga kallon ango za a gano shin ango ya sha kamshi ko ya sha matsala wani ango ana ta ango ka sha kamshi ya ce na dai sha matsala Ka kun ba ma fatar an gayenmu da suka auri irin wayannan yaran su samu irin wannan abinda ake so ku mata Allah ya yi muku baiwa Allah ya azurta ku ya ba ku wasu abubuwa wayanda wayannan ababen za su samar da natsuwa za su sa ku samar da natsuwa da kwanciyar hankali a wurin yaya maza to don haka abinda muke kira ga wannan amaryar ta yi iya ƙoƙarinta iya ƙoƙarinta wajen samar da wannan natsuwar sai ta ga cewa wannan miji hankalinsa ya kwanta an ganki ya dawo hayyacinsa kamun namiji ya yi aure za a ganshi babu natsuwa babu kwanciyar hankali babu isasshen hankali to amma da ake so in yayi aure a ganki ya natsu ya ƙara samun kwanciyar hankali ya ƙara kulawa da tsamta yana ƙara girmama mutane in yaga iyayen yarinya bai san inda yake azawa da su ba in yaga ga abokaninta yana jin kunyar su to kai da kaga wannan ka san cewa ita wannan amaryar wannan asabin din da aka bata ta riga ta gama da wannan asabin wannan shine abin da muke kira ga wayannan mata su kula da shi ya mace babu wani amfanin a ce yarinya ta je jami'a ta dawo wuri na samun tarbiya, wuri na gwagwarmaya ta dawo amma a ce ba ta iya mu'amala da miji ba ni dai a guri na wannan ina kida ya a matsayin abin kunya abin kunya ne sosai a ce ya mace ta yi primary ta yi secondary ta je jami'a ta dawo amma ba ta san tsarin wane zamantakewa ta da miji ba wannan rashin fahimtar yadda za ta iya mu'amala da ɗa namiji har ta dawo tana cewa in ta rasa gane kansa menene menene to tsakani da Allah irin wannan yana da wahalar gaske don haka abin da muke kira ga amarya ke ke ta gidan tarbiyya ke yi karatun addini ke yi karatun zamani ke yi gwagwarmaya alhamdulillah muna sa ran abinda muke fata mu samu yadda da malamai suka ce wato a duk lokacin da aka samu mace ta yi aure to ta yi ƙoƙarin samar da wannan natsuwar idan ta samar da ita alhamdulillah abu na biyu soyayya ta nuna ta so da ƙauna Biyar zaki ki ki sace zuciyarsa ta hanyar nuna masa so da ƙauna har a dawo ana taba ganganu cewa ai ta mallake shi ai wane ne wane ne duk dai mai surutu ya surutunsa ya bar ma wannan shi ne abin da ake so abu na uku ki samar da tausayi tsakaninki da miji malamai suka ce wannan su ne tushe na samar da wato zaman lafiya mai tsorewa tsakanin mace da mijinta malamai sun ambaci soyayya tana da matukar tasiri a cikin aure domin da ita aka gina auren ko da aka yi maganar aure an gina auren ne da soyayya to don haka abinda ake so ko an yi aure to lalle mace ta nuna wa mijin soyayyar ta nuna masa ƙauna a fili kar ji kunyar kowa wajen nuna mijinta so da ƙauna domin wannan soyayyar da ƙauna su ne suke tabbatar da zama lahiya tsakaninsu su ne martabarta shi ne kwarjininta a gidan mijin shi ne ɗaukakar matsayinta daga cikin wayannan alamomi da malamai suka kawo na nuna wa miji so da ƙauna malamai suka ce shi ne ɗatuhu fi ma'amar ko ɗatuhu fil ma'aruf mace da zama tana yi wa mijinta biyayya da ɗa'a cikin dukkan abin da yake shari'a ta yarda da shi wannan alama ce ta soyayya alama ce ta nuna ƙauna alama ce ta nuna wayewa alama ce ta nuna fahimtar addininki alama ce da ke nuna ke hito babban gida za ki yi wa miji biyayya za ki masa ɗa'a cikin abin da shari'a ta yi da masa ɗa'a kuma dukkan wani abin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah da manzo ba su yadda da shi ba ke kuma kina iya ƙoƙarinki ki kauce wa wannan abin to irin wannan auren shi shine zaki ga kullum ƙauna da soyayya da rahama suna ƙara watsuwa tsakaninku wannan shi ne dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala yace fasalihatu qanitatun bi ma hafi zalla. saboda haka wannan amarya muna kira gare ki in ana gadon da'a da biyayya ke gaje su in ana gadon da'a da biyayya ke gaje su saboda haka ki rike wannan da'ar ba abin da ke sa aure ya doge ya ci gaba da dorewa soyayya ta ci gaba da samuwa wanda ya kai da'a da biyayya kada mace ta azama kanta girman kai da jiji da kai da nuna matsayinta cewa ni ai ga gidan da na fito ni yar gidan wane ce malamai suka ce duk matsayin da ya mace ke da shi a lokacin da ta auri da namiji duk wanda ta aura komai matsayi ne na talauci komai gidan da ya fito to ba a kallon gidan da ya fito ana kallon matsayin darajar aure ne a mutunta shi magana cewa ai yanzu ni yarka za ce shi kuma zane babu wannan kuma ku sa ido ku kalla ga manyan mata nan da muke tare da su sun auri yaya sun auri mazajensu da suka fito daga wasu gidaje amma muna ganin yadda suke mutunta su yadda suke darajanta su yadda suke nan nan da su ba su sayin da suke azawa da su ba don haka ki yi ƙoƙari ki kula da wannan al'imam ibn kasirin rahimahullahu ta'ala yana cewa ƙarƙashin wannan ayar wato abinda ake nihi da fasalihatu qaditatun wato hafizatun lil ghaib yace mudiatun li masu biyayya ne ga mazajensu wato gaira ma'asiya lillah ba sa saba musu wajen mu'amala su da Allah ba sa saba ma Allah sannan hafizatul li hukukin masu kiyayewa ne li hukuki azwajihinna fi gairi fi ne. suna kiyayewa a cikin haƙoƙin mazajensu a lokacin da mazajen ba sa da don haka abu da ake so kowace mace ta kula da wannan sannan abu na biyu malaman suka ce hirsuwa ala irza'ihi kullum mace ta kwadaitu akan me za ta yi ya sa mijinta ya yarda da ita ƙoƙarin samar da yardan mijinki ƙoƙarin samar da mijinki ya yarda da ke ya amince miki ya ƙaunace ki ya so ki wannan shine jan aiki da yake gaban mace ta iya ƙoƙarinta lalle sai ta samar da yarda da amincewa tsakaninta da mai gidanta malamai suka ce irin wannan alama ce da suke nuna tana so ne wa idqadu surur alai da ƙoƙarin shigar da farin ciki a wurin mijinta duk wani abin da zai bata mai gida rai ya husatar da shi ya ɓata masa rai ba za ta yi ta wannan ba tana iya ƙoƙarinta me za ta yi ta ware tamun mijinta rai me za ta yi ta ga ta shi cikin farin ciki da nishadi wannan ita ce wayayyen mace mai basira wadda ake cewa ta yi karatu kuma ta waye duk wani abin da zai bakanta masa rai ba ki yarda da shi ba za ki amince mai ba ki yi ƙoƙari wajen samar da dukkan abin da zai harita masa rai sannan alama ta uku malamai suka ce wanda ka nuna kina son mijin kuma kina yi Shi ne ki kiyaye akan algiratul mahmuda alai ki dinga kishinsa. kishi irin wanda shari'a ta yaba don malamai sun ce kishi iri biyu ne akwai algiratul mahmuda akwai algiratul mazamuma wato kiki abin yabo shine duk lokacin da kiga wata damace ta yi wa mijinta wani abin ƙayatarwa, wani abu na birgewa ke kuma sai ki ce bari ki zo da naki salon wanda ba yi wannan ki da cewa mijinki wannan shine abin da ake so ga yamace kullum tana kishin mijinta kana ƙoƙarin yi masa abin da zai daɗaɗa masa rayuwa kullum koma masa ta kai kama wata sabuwar amarya ba su da za a ce ita ya mace ba ta tsufa ya mace ba ta tsufa karki tsohon da kanki kullum ki mai da kanki yarinya akwai wani dattijo da yake da matarsa sun yi shekaru amma kullum kirarin da yake mata ce mata yake ke ruwa da ka yi ya ce ce ina matarka sai ce o oh, wanci ta yi ruwa. kun ga mace mai basira da wayo kullum ƙoƙarinta me za ta yi ta ga ta samar da ta ƙara mai da kanta yarinya domin mai gidanta ya ƙara sonta ya ƙara ƙaunarta saboda haka kishin mai gida ta yanda ba kya son ki ganshi cikin wata hanyar banza ba sai dai hanya ta kwarai sannan za ki ƙoƙari ki kiyaye duk abin da zai fara ta masa rai to irin wannan malamai suka ce irin wannan shi ne nuna son kuma shi ne nuna ƙauna. sannan akwai asabaru wato ala an kuna bilhu ana so ki zama mai haƙuri wajen mu'amala ki da shi wannan haƙuri yana ƙara samar da soyayya domin wanda kake so shi kake haƙuri da shi wanda ba ka so kuma ba ka iya haƙuri da shi da haka muna kira gare ki ki zaune haƙuri da mijinki mai mutunta ki mai darajar ki in wa da yake ba ni kadai yake ba kamar da na ambata ɗazu muna tare da dafta imam suleiman bawa argungu bari ya hannanta abin magana ta hannunsa domin shi ma ya amfanar da mu muna roƙon Allah da kuje sarki Allah ya sanya mu wannan auren albarka Allah ya ba su zaman lafiya mai dorewa Allah da kuje sarki ya sa dukkan ladar da ake samu a cikin aure Allah ya samu dace da ita a wannan auren